na wannan shekara ta dubu ta hijira annabi sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma za mu yi majalisi na farko na majalisin tafsirin alkur'ani da muke yi a dukkan watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano Allah ya tsara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Muna farawa da godiya ga Allah tabaraka wata'ala da ya sanya mu muka shaidi tarawa wato farkon wannan wata alhamdulillahi awwalan wa akhiran muna ta addu'a kan Allah madaukakin sarki da isar da mu watan Ramadan gashi Allah ya isar da mu Allah ya ba mu tsawon rai har mun sake ganin wani Ramadan din bayan wani Ramadan wannan ni'ima ce babba da muke gode ma Allah a kanta to kamar yadda muka roƙi Allah kan Allah ya sanya mu ga watan Ramadan haka muka roƙe shi kan Allah ya mana muwafaka da mu tsaya a cikinsa da kyakkyawan aiki na azumi bisa imani da neman lada da sallar tarawi da karatun alƙur'ani da sauran ayyukan ibada bisa imani da neman lada muna roƙo kamar yadda Allah ya amsa addu'an mu ya nuna mana watan Ramadan haka nan ma Allah madaukakin sarki ya nuna mana ya karba addu'an mu a cikin samun yin wannan ibada inda Allah madaukakin sarki yake so kuma ya yarda da mu a cikin wannan wata ya sanya mu cikin bayin bayansa to kamar kowace shekara a mukan yi gabatarwa akan wato muhimmancin kusantar alkur'ani a cikin watan ramadan saboda a da ƙara tunatar da kawukanmu wannan wato alaƙa da muke rayar da ita a cikin watan ramadan na kusantar alkur'ani ta hanyar yin majalisai da tafsirin alkur'ani da kuma karatunsa a cikin sallar tarawih da ƙoƙarin yin sauka daidai gwargwado a cikin sallar tarawih da kuma yadda ɗaiɗaikunmu kowa yake da nasa wurdi na tilawar alkur'ani a cikin wannan wata wannan tunatarwa tana da muhimmanci saboda wato alaƙar da ke tsakanin azumi watan ramadan da alkur'ani inda watan ramadan watan alqur'ani ne kamar yadda Allah yake shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa saboda haka watan ramadan wata ne na alqur'ani kuma asali a cikin wannan alaƙar samu da kusantar alqur'ani daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin abbas cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas ya kasance shine yafi ko waɗannan mutane kyauta kana ajiwa da ma kunu fi ramadan mafi kyautar da baiwar da yake yi a cikin watan ramadan ne wa kana hina yalqahu jibril yayin da jibril yake haduwa da shi fa yudarisuhu alquran sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bitar alqurani tare da mala'ika jibril to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya hadu da mala'ika jibril to ya kasance ya fi yawan ya fi wato yawan kyauta da ƙarfin kyauta fiye da iska wadda aka take ta tana bugawa wadda take ɗaukan komai da komai wato to wannan ya nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane dare kamar yadda ya zo ma a cikin riwayar kowane dare mala'ika jibril yake zuwa suke mudarakar alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a shekarar da ya zamanto ita ce shekarar ta ƙarshe suka yi hatama har guda biyu ta a tsakaninta da mala'ika jibril to wannan ya nuna cewar ya nuna ma magabata na kwarai kan wato in wannan wata ya zo su fuskanci alkur'ani ɗaya daga cikin a wato malaman imamu malik ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri babban malamin hadisi ya kasance yana cewa watan ramadan tilawar alkur'ani ce da ciyar da abinci tilawar alkur'ani ce da ciyarwa ya ɗauki wannan kaga daga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana waɗannan abubuwa guda biyu tilawar alkur'ani tare da mala'ika jibril da yawan kyauta yawan kyautar ta kowace fuska to don haka a ya kasance sauran magabata su ma haka suka kasance suna mayar da hankalinsu a kan tilawar alkur'ani ba a so mutum ya zamanto al'adarsa da rinka saukar alkur'ani ƙasa da kwana uku yana saukewa saboda hadisin ibn mas'ud cewa wanda duk ya karanta alkur'ani bai sauka kar da kwana uku to bai samu fahimta ba don haka amma banda a watan ramadan a watan ramadan kam mutum zai yi tilawar alkur'ani gwargwadon iko magabata na kwarai akwai waɗanda suke sauka har sauka sittin kamar yadda imamu shafi'i yake sauka ta rana da sauka ta dare akwai wanda kuma yake sauka talatin sannan yake sauka talatin da uku sauka a kullun da rana sau ɗaya sannan in goman ƙarshe sun zo a cikin sallar tarawi da yake yi a duk kwana uku yayi sauka sai ya sauka talatin da uku kamar imamul bukhari muhammad ibn isma'il al-bukhari almajirin almajirin waɗannan magabata wanda ya rubuta mana sahihul bukhari wanda suke ganin kan cewar ake magana a kan cewa ba a da ruwa da shi ba a da tsaki da shi sai da alkur'ani to ga alaƙarsa da alkur'ani shi ya fi ka sanin alkur'ani shi ya fi ka kusa da alkur'ani baka sami irin wannan martabar ta alaƙa da alkur'ani ba imamu malik rahmatullahi alai idan watan ramadan ya zo duk shekara muna maimaita wannan yana barin majalisin a karantar da hadisi da majalisin amsa fatawa ya fuskanci karatun alkur'ani daga mushaf tare da cewa mahaddaci ne amma ya fuskanci karatun alkur'ani daga mushaf domin karatun alkur'ani daga cikin alkur'ani ya fi lada bisa karatunsa da zuci kamar yadda wata ran muka yi bayani a cikin majalis mu a wannan masallaci mai albarka cewa tilawar alkur'ani da tafi kowace daraja ita ce mutum ya karanta alkur'ani a cikin sallah ya zamanto wurdinsa na karatun alkur'ani ya sa shi a cikin sallah sawa'un sallar farilla ko sallar nafila ko sallar dare ko nafilar dare ko nafilar rana ya zamanto yana tilawar ta alkur'ani a cikin sallah to wannan shine daraja mafi ɗaukaka ta tilawar alkur'ani saboda ta haɗa karatun alƙur'ani a cikin sallah ga hasana da ake samun ta karatun alƙur'ani ga kuma karanta shi a cikin sallah martaba ta biyu shine mutum ya karanta shi daga cikin mushaf daga cikin alƙur'ani saboda ya haɗa ibada guda biyu ibada karatu da kuma ibadar kallon alƙur'ani domin kallon bakin alƙur'ani shi kansa ibada ce yin wannan ibada ne saboda waɗannan haruffa da aka rubuta alƙur'ani da su daga wajen Allah suke saboda haka kallon su su ma ibada ne to sannan martaba ta uku mutum ya karanta alƙur'ani daga hadda a zuciyarsa ba tare da yana kallon mushaf ba to imam malik in ramadan yayi sai ya fuskanci karatun alƙur'ani daga mushaf haka shi kuma da bin da as-sadusi shi kuma idan watan ramadan ya zo sai mai da hankali wajen tafsirin alqur'ani wanda ya nuna kan cewar alaƙar magabata da alkur'ani ba ta tsaya a kan kawai tilawarsa ba bal hadda tafsirinsa a cikin watan ramadan domin daga cikin fa'idar wato yin tafsirin karatun tafsirin alƙur'ani da karanta shi shi ne ƙofofin fahimta suna buɗuwa yayin da mutum yake cikin ibadar azumi da ita ibadar azumi tana nesanta mutum daga tasirin shaidan a gare shi saboda miyagun shaidanu ana kulle su cikin watan azumi sannan wasuwasi da zai zo ma mutum shaidan yana yi ma mutum wasuwasi amma ƙarfin wasuwasin shaidan ba kamar yayin da mutum ya ci ya ƙoshi ya biya bukatun sha'awarsa ba yayin da mutum ya zamanto ya guji ya ƙaurace ma sha'awar ci da sha da sha'awar iyali to wannan yana sa zuciyarsa tana karkatuwa ya zuwa ga ma'anoni masu maɗaukakan ma'anoni irin ma'anonin da ke cikin alkur'ani yadda idan ya zamanto ya tashi sa ya samu biyan bukatar saboda haka ya zamanto cewar tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan yake da wannan ma'ana saboda tasirin ma'anar ma'anonin alkur'ani yayin da mutum yake azumi to ya fi bisa tasirinsa yayin da ba yana cikin azumi ba saboda haka irin abubuwa da ake samu na wato kusanta ya zuwa ga Allah kyakkyawan hali na samun tsoron Allah da kushu'i na kaskantar da kai ganin girman Allah da ganin da jin gwaƙun maganar Allah da wato farin ciki da kyakkyawan alkawarin Allah da kuma tsoro tsorata da razana daga irin narko da yake zuwa a cikin Alƙur'ani yayin da mutum yake cikin azumi ke karanta su ko ake karanta masa a cikin tafsirin alkur'ani sun fi tasirantuwa a cikin zuciyarsa fiye da a wajen azumi to duk waɗannan suna daga cikin shawahid da ya nuna kusantuwar magabata na kwarai da alkur'ani kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi mana taufiki a wannan ƙasa tamu na wato yin tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan a masallatai da majalisai wanda yake kusantar da al'umma ya zuwa ga wato albarkar alkur'ani yana kusantar da al'umma ya zuwa ga albarkar alkur'ani na farko dai za a yi an tafarkin waɗannan magabata na ƙwarai kuma koyaushe aka raya abin da yake sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tafarki na magabata na ƙwarai da suka yi riko da shi daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wato zai zamanto mabudi ne na alkhairai ga al'umma sannan na biyu wato ana samun ah, wato dama ana samun taufiki na samun amsawar addu'o'i saboda majalisai da ake karantar da alƙur'ani musamman in a cikin masallatai ne to waɗannan majalisai sun sifantu da sifar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga riwayar Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahma. وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده yace mutane ba su taɓa haɗuwa a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba suna karanta littafin Allah suna yin darasinsa a kankanunsu face rahama ta lullube su face rahama ta lullube su kuma mala'iku sun lullube su da fuka-fukansu kuma sakina wato nutsuwa ta imani ta sauka a ta gare su kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke wajen suke tare da shi Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da shi su wane ne waɗanda suke wajen Allah su ne mala'iku makusanta da annabawan Allah manzanni irin su mala'ika Jibrilu da Mika'ilu da Israfil da irin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. da su annabi Ibrahim da annabi Musa da sauran waɗannan manya-manyan annabawa da ma annabawan Allah baki ɗaya to Allah ya ambace zai rinka ambaton su a wajen su ke ga wane da wane suna ɗakin Allah a ambaci mutum da sunansa da sunan mahaifinsa Allah ya ambata ma waɗannan manya-manyan bayi nasa da zamanto kan cewa sun san da kai da hmm. zamanto cewa sun san da kai yanzu ka mutum idan aka ce Ah, ai mataimakin shugaban ƙasa ya zo gari ai a wajen da aka shiga wajen mataimakin shugaban ƙasa sai aka ce sai aka ji mataimakin shugaban ƙasa yana cewa ina wane kuwa kun aka zo aka gaya masa yanda zai ji farin ciki yanzu a ce har an san da mu mataimakin shugaban ƙasa, har ya san da mu ya tuna da mu to wannan rabbus samawati wal ardi yake an ka ko ba a wajen kowane gama garin mutane ba a wajen almala'ul a'la Eh, a wajen almala'ul a'ala waɗanda suke kowa yana farin ciki akan muwalati daga gare su da jibintar da lamarin ko ya samu cetonsu su ranar alfiyama, domin waɗannan bayi na Allah suna ceto mala'iku suna ceto annabawa da manzanni suna ceto bayan Allah salihai suna ceto saboda haka wannan yana daga cikin albarkar da ake samu a cikin samar da irin waɗannan majalisai a cikin watan Ramadan kuma Allah maɗaukakin sarki muna gode masa da ya albarkanci ƙasanmu da samun irin waɗannan majalisai wannan kuma yana daga cikin albarkacin magabatanmu magabatanmu a wannan ƙasa tun daga tun daga irin su Shehu Usmanu Dan Kudiyo har aka gangaro har manya-manyan magabata waɗanda suka zo suka assasa irin wannan karatu kamar irin waɗanda suka assasa shi a nan garin a gidan a ya sai sannan ya koma gidan sarki da irin su malam abubakar gumi wanda shi ma ya tayar ya assasa shi ya rayar da shi a masallacin sultan bello abin nan yake tafiya shekaru aru aru har yanzu wannan sunna sai ma karuwa take yi muna godiya ga wannan ni'ima kuma muna tawassuli zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa sakamakon irin wannan majalisai da suke mahallin kallon Allah ne mahallu barilla su ne wuraren da Allah yake kallo a bayan ƙasa to Allah zai saukar da rahamarsa ga wannan ƙasa tamu irin ƙalubale da barazana da fitintunu da suka danno kai a cikin wannan ƙasa tamu Allah ya maganta mana makiya da suka fuskanci wannan ƙasa tamu da mummunan kaidi suke nufinmu da sharri da kaidi Allah maɗaukacin sarki ya ije mana sharrinsu da kaidin su tuntunin da suke nema su kunno kai a cikin wannan ƙasa tamu Allah ya kawar mana da su albarkacin waɗannan majalisai kuma suna kira ga 'yan uwa cewa yayin da muke cikin wannan majalisi muna kyautata ƙaunar Allah cewa addu'o'in mu karɓaɓɓu ne saboda mala'iku suna suna irin wannan majalisi da nassun wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to in kuma mala'iku suna waje ana kaunar cewar idan kai addu'a Allah zai karba saboda za su ce amin a cikin ka shine abinda alqabi ya faɗa wajen fassara hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idan kuka ji carar zakara ku roki Allah daga falalarsa domin ya ga mala'ika ne alqabi ya ce wato wannan shaida ne akan cewar ganinsa da ya yi na mala'ika ya nuna halartar mala'ika a wannan yayi to idan kai addu'a ka roƙi Allah falalarsa shi wannan mala'ika zai ce amin saboda haka ana ƙaunar addu'a za ta zama to karɓaɓɓa to muna fata Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'o'inmu to kada mu gaza kada mu gafala muna cikin majalisin ana karatu ka roƙi Allah ka roƙi Allah Allah yana jinka ko mala'ikun Allah da Allah ya sanya a wannan majalisi su ma suna jinka za su ce amin akan addu'arka ballantana kuma yayin da ya zama zamanto majalisin majalisi ne wanda ake yin sa bayan sallar farilla domin bayan sallar farilla mala'iku suna nan suna kan dukkan masallata a majalisin nan da suke suna cewa Allahumma firlahu Allahumma rahamhu, Allahumma tub alayhi Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka karbi tubansa a yanzu din nan da muke cikin wannan majalisi haka wannan abin yake faruwa amma matsawar mutum bai cutar da ɗan uwansa ba yayin da mutum ya cutar da ɗan uwansa sai su kyale shi saboda haka a guji cutar da ƴan uwa a guji cutar da juna a guji bata zama a cikin masallaci ko da da yin rihi ne wanda zai tayar da wari a cikin masallaci a guje shi in cikin ya murɗa ku ta waje domin daga kayi wannan mala'iku za su dakata saboda mala'iku su ma suna cutuwa daga abin da yake cutar da ɗan adam sannan kuma yayin da yake a cikin wannan wata yawa yawan zaman mu zai zamanto a cikin wannan maji a cikin masallatai to a kiyaye da ladubban masallaci musamman kuma a cikin waɗannan ladubba gudun cutar 'yan uwanka da faɗace-faɗace da zage-zage da tayar da jijiyar wuya jijiyar wuya a kan abin da bai kai ya kawo ba da kuma wato a ɗaukaka murya da za ta ɗauke hankalin waɗanda suke cikin ibada in ma ibadar sauraro wa in ma ibadar karatu wa in ma ibadar addu'a wa in ma ibadar sallah yanzu ka duba ka ga yanda masallata yayin da ake sallah an haɗu an yi shiru musamman sallar da ba a bayyana karatu an yi shiru an yi tsis an nutsu a cikin karatun alkur'ani da tasbihi sai ka ga wani ya sanya wa'azi a cikin ringin ton ɗinka ko ya sanya waka a cikin ringin ton ɗinka ka duba ka ga yadda wani yake tasiri a cikin nutsuwar masallata to haka zalika nan fa idan mutum yana zaune yana karatun alkur'ani ta dame shi da surutu ko ka dame shi da abin da zai ɗauke hankalinsa daga wannan ibadar da yake yi hakanan zai za ka shiga cikin waɗanda suke cutar da shi yasa a kula da waɗannan ladubba na masallaci sannan kamar yadda muka ce alaƙar wannan majalisi wannan wata da alƙur'ani to a kula da ladabin alƙur'ani yayin da ake cikin wannan wannan wata ana yawan kusantar alƙur'ani a sawa'un wajen tafsiri kaga an ɗauki alƙur'ani ɗin ana dubawa ko kuma lokacin da ake tilawa yayin da mutum yake zaune a masallaci yana jiran sallah bayan sallah ko kuma lokacin da ake sallar tarawih da waɗansu suke ɗaukan alkur'ani suke riƙewa duk wannan yana sa ya wajaba mu san cewar fa alkur'ani din nan yana daga cikin alfar abubuwa na alfarmar Allah yana daga cikin hurumatillah wanda Allah ya ce zalika man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih wanda duk wannan Allah ya ce wanda duk ya girmama abubuwan alfarma na Allah to wannan yana daga cikin dafa alkhairi wato shine alkhairi a gare shi kuma yace zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda duk ya girmama alamomin addinin Allah wani yana daga cikin tsoron Allah zuci to alqur'ani yana daga cikin alamomin addinin Allah ka girmama shi kar ka bijirar da shi a inda za a tozarta shi ka kula da inda za ka ajiye alqur'ani za ka tashi ko ma in kana karatun naka karka sanya kar ka ajiye shi a inda wani yayin da yake tafiya hankalinsa bai kai ba ya saka alqur'ani ka cuci bawan Allah ka cuci musulmi ka tashi ka kai shi cikin hali wanda zai saka alqur'ani da ji wannan musifa da ya same shi ta isa duk da ba laifinsa bane amma kai ne ka sabbaba wannan ko haka a guji wannan a guji abin da zai sa a tozarta alqur'ani saboda tozarta alkur'ani yana daga cikin wato keta alfarmar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka to da wannan a bayani yake maraba ga majalisi na farko wanda za mu na tafsirin alkur'ani a cikin inda muka inda muka tsaya a ramadan da ya wuce ranar 28 ga ramadan din bara mun tsaya a aya ta 22 a cikin suratul zumar kuma yau insha Allah za mu tashi aya ta 23 a cikin suratul zumar sai dai kafin mu fara akwai sanarwa na gidajen talabijin da na rediyo da za su rinka saka waɗannan karatuttuka da muke yi a wannan masallaci mai albarka da waɗanda suka ɗauki nauyi Allah ya karɓa daga gare su ya saka musu da alkhairi akwai a tashar facebook da tashar youtube live wanda za a iya bin karatun live wannan masu ɗaukar nauyi masu hidimar kenan yan uwa Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke wannan hidima da kuma yan uwa da suke bayar da data wanda ake ta yaɗa karatun a cikin sa data ba ta yankewa sai kuma na biyu a tashar sunna tv shi kuma wani bawan Allah ya ɗauki nauyi har yanzu ba a tabbatar da a lokacin bako da kuma Afirka TV daga biyar zuwa shida daga biyar zuwa shida sai kuma Afirka TV su kuma daga biyar zuwa biyar da rabi na yamma su kuma a kamfanin inshoran musulunci ta nur takaful su ne suka ɗauki nauyi Allah ya taka musu da alkhairi sai gidan talabijin ɗin alwisal su kuma daga karfe tara zuwa karfe goma na dare shi kuma cibiyar tm yola ta ayyukan alkhairi ita ce ta ɗauki wannan nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai kuma manara tv a talbijin ɗin manara su kuma daga karfe bakwai zuwa karfe takwas su kuma kamfanin badawiya na magunguna su suka ɗauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi kuma shi yake ba mu gas ɗin da ake sanya ake guda ake tayar da janareta musamman lokacin sallar tarawi da sallar tahajjud da ake kunna wato air condition sannan gidan talabijin din tambari daga karfe tara zuwa karfe goma su kuma dan uwa honorable abdullahi mahmud Daya. Shi ne ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma gidan talabijin na saira sairam ne ko saira movie saira movie saira movie na su kuma daga karfe shida zuwa karfe 7 eh. shi kuma wani bawan Allah ne ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi kuma Africa TV radio duk ma daga karfe goma zuwa karfe sha ɗaya na dare kuma a a chairman a badawiya a kamfanin magani na badawiya Nigeria Limited su suka ɗauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai gidan rediyon garanti daga karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya na dare shi kuma shugaban gidan rediyon md na gidan rediyon a alhaji hafiz shine ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma dai gidan rediyon garanti su kuma daga karfe uku zuwa karfe uku da rabi su kuma ɗanta ta plastic su ne suka ɗauki nauyin Allah ya saka musu da alkhairi sai gidan rediyon garanti kuma dai daga karfe biyar zuwa karfe biyar da rabi na asuba su kuma a alaji a wala abdullahi rano shine ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai gidan rediyon aminci daga karfe tara zuwa karfe goma na safe alhaji TM Yola shine ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma dai har wa yau gidan rediyon aminci dama suna sawa daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare tun ma kafin Ramadan su kuma a kamfanin gerawa su ne suka ɗauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi ta gidan rediyon legend fm ta daura karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi na dare su kuma wani bawan Allah ne ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma gidan rediyon jalla karfe tara zuwa karfe goma na safe shi ma wani bawan Allah shi ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai gidan rediyon rahama daga karfe ɗaya zuwa karfe biyu na rana mataimakin shugaban majalisar dattijai sanata barau jibril maliya shi ya ɗauki nauyi allah ya saka masa da alkhairi ta gidan rediyon express su kuma karfe uku zuwa karfe hudu na yamma su kuma kamfanin azman oil and gas suka ɗauki nauyi allah ya saka musu da alkhairi akwai kuma gidan rediyon arewa wanda silver rice suka ɗauki nauyi su ba a lokacin ba a tantance lokacin ba kuma na ƙarshe gidan rediyon dcms radio a su ma ba a tantance lokacin ba Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sanya wannan ya zama to sadaka jariya kuma Allah ya sanya wannan yaɗa karatu da ake yi ya zama to alkhairi da albarka ga al'umman nan tamu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 الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يدلل الله فما له من هاد أفمن يَسْتَقِي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وعذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نعم الله أكبر الله تعالى يتي الله نزل أحسن الحديث الله شيني يسوكر دمسي كاون زنشي كتابا wannan mafi kyawun zance shine littafi mutashabiha ne kama da juna masani abin biyantawa abin yawan maimai abin maimaita shi taqsha'u minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatu na waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu suna makyarketa daga gare shi daga jin karatun wato daga wannan littafi kuma talilu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sannan fatun nasu da zukatansu su nutsu ya zuwa ga su nutsu a cikin ambaton Allah zalika shi wannan littafi ko kuma wannan hali na waɗannan bayin Allah da Allah ya sifanta da Allah wannan shine shiryar Allah yahdi bihi man yasha Allah yake shiryar da wanda ya so da wannan shiriya wa man yudlilillah wanda ku duk Allah ya fatar fama lahu min had babu mai shiryarwa a gare shi ayar da ta gabata wadda muka rufa tafsiri da ita a bara ta ƙare da fawailun lil qatiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dalalin mubin tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda zukatansu suke ƙeƙasassu daga ambaton Allah waɗannan su ne a cikin ɓata mabayyani yayin da Allah ya ambace su sai kuma Allah ya ambaci waɗanda su kuma halosu bisa akasin waɗancan ne halin waɗanda zukatansu suke nutsuwa a cikin ambaton Allah. sai Allah ya buɗe ayar Ga tanwihi da kambama sha'anin alkur'ani da ɗaukaka sha'anin alkur'ani Allah yake zantar da yake ba da labarin alkur'ani da kansa sai ya zama shi alkur'ani shine yake ba da labarin kansa da kansa dama sular surar ta buɗe ne da kambama sha'anin alkur'ani tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim saukar da littafi daga Allah ne wanda yake mabuwayi mai hikima saboda haka surar ta zo ta bayyana girman alkur'ani sannan Allah madaukakin sarki ne yace Allahu nazzala ahsanal hadisi sannan inna anzalna alaykal kitaba bil haqq sannan wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum duk wannan bayani ne da surar ta kunsa na kirari da bayyana matsayin alkur'ani domin a cikin yin haka akwai bishara ga muminai akwai abin da zai faranta ma muminai rai akan cewa suna kan wannan littafi wanda yake mai irin waɗannan sifofi sannan kuma akwai raddi ga waɗanda suke ɗaukan alƙur'ani akan ba komai ba suke kamanta alƙur'ani da tatsuniyoyi da labaru waɗanda suke na mutanen da akan cewa shi shine alƙur'ani Allah maɗaukacin sarki ya faɗa abin da yake ya ƙunshi raddi a gare su da kuma faranta rai ga muminai da kuma tabbatar da gaskiya tabbatar da haƙiƙa Allah yake Allahu ya buɗe da da sifanta kan cewa shi Allah wato wanda yake shine mai shine wanda girmansa ba shi da iyaka shine ya saukar da wannan alkur'ani Allahu nazzala Allah shine yake yake sassaukar da ahsanal hadith mafi kyawun zance min ya sifanta alqur'ani da cewa ahsanul hadith alhadith ma'anarsa labari labari ana cewa zance amma hakikatan wato labari ne Allah shine ya saukar da mafi kyawun labari alqur'ani labari ne saboda an ce labari labari saboda abu ne wanda yake faruwa a cikin lokaci sai a ambace shi to alqur'ani labari ne domin ya kunshi labarin farkon halitta da ƙarshen halitta da labarin mutanen farko da labarin abin da zai zo nan gaba da labarin mummunan aƙibar waɗanda suka kafurta, da labarin yadda Allah ya tsirar da waɗanda suka yi imani da annabawa da labarin masu matsayi a wurin Allah da labarin kuma wulaƙantattun bayi waɗanda yake suka kafirce ma Allah duk waɗannan labarurruka suna cikin alkur'ani saboda haka kuma labari ne wanda mafi kyawun labari domin labari ne na wanda yake shine mai cikakken sani da abin da ya faru duk abin da ya faru a bisa ji da ganin Allah ne wanda yake fa wani Allah sai dai ya kintata ko ya yi shaci faɗi ko kuma ya faɗa abin da yake kashi da wani shaida ta ilimi akan afkuwarsa kamar yadda ilimin tarihi yake ilimin tarihi babu wani shaida ta ilimi akan hakikanin abin da ya faru sai dai tafsirai daban-daban shi za ka ga malaman tasiri malaman tarihi suna sassaɓawa wajen tafsirin abubuwan da aka haƙo aka gani na abubuwan da suka gabata wajen fassarar sai su sassaɓa amma labarin Allah kuwa ɗaya ne domin shi ne wanda yake ya wanda yake dukkan abin da ya faru a bisa saninsa ne jikinsa da ganinsa kamar yadda Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka labari irin wanda yake mai cikakken sani to sannan kuma akwai umarni da hani to umarni da hani ba labari bane amma alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba da labarin umarnin Allah da hanin Allah a cikin alqur'ani saboda haka a nan wajen alqur'ani labari ne mafi kyau sawa'un a cikin abin da ya ba da labarinsa ko a cikin umarninsa da hannunsa wannan kamar yadda Allah ta'ala yake ne a cikin suratu Yusuf nahnu naqussu alayka ahsanal qasas muna baka kissoshi waɗanda suke sune mafi kyawun kissoshi da abinda da muke wahayinsa zuwa gare ka na wannan alqur'ani to alqur'ani shine mafi kyawun zance domin dukkan abin da ke cikinsa na ma'anoni wato ma'ana ne waɗanda suke ingantacciya ma'ana ce wadda ta kunshi hikima ma'ana ce wadda ta kunshi wato shiriya ma'ana ce wadda ta kunshi bayanin gaskiya ma'ana ce wadda ta kunshi ɗauko wato kawar da mutane daga halaka ya zuwa ga tsira sannan a cikin lafuzzar sama ne mafi kyawun zance ya taƙaita a waje wanda yake taƙaitarwar ita tafi ya maimaita a wajen da maimaitawar ita ce tafi yanda sau da yawa mutane suna ganin aibi wajen maimaitawar zance amma banda idan maimaita wannan ta zo a cikin alkur'ani ka duba ka ga a cikin alkur'ani yanda Allah ya ta maimaita ka bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba kowace ni'ima Allah zai faɗa yake fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba kai ka ce godiya wato wa'azin da ake yi akan butulcin akan wannan ni'imar daban ne da wa'azin da aka yi akan mutunce ma waccan ni'ima saboda kowace in aka maimaita sai ka ji ana daɗa ƙwanƙwasar zuciyarka ne wanda kuma ni'imar Allah za ka mutunce cewa. sai ka ga wanda yake da imani sai ya rusuna kula da shay'in min ni'amika rabbuna rabbana nukadzib wa lakalha babu wata ni'ima taka da muke cewa ya Allah kuma dukkan yabo ya tabbata a gare ka wanda kuma yake da yi imani ba sai a rinka ƙwanƙwasar zuciyarsa ya rinka jin damuwa na rinka jin kunci yanzu ashe yanzu haka wannan ni'imar take ya ake na butulce idan bai zo ya yi imani ba haka wannan abin bai ta damunta ya zama cikin takura da kunci har sai ya yi imani haka zalika ka duba cikin suratul mursalat wailun yawma idin lil mukazzibin alam nuhlik al awwalin thumma nutbi'uhum al akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idin lil mukazzibin alam nakhluqukum min ma'in ma'in shi ma aka ce wailun yawma idin lil mukaddibin kai har ma da aka zo aka ambaci innal na fi dhilalin wa uyun aka ce kulu washrabu hani'an kuntun ta ta'malu ka gani ni'ima ake faɗa yayin da aka ce kulu washrabu hani'an kuntun ta ta'malu aka sake maimaitawa wailun yau yawma idin lil mukaddibin wato wannan ya dace kuma yayin da ake faɗan ni'imar waɗannan waɗanda kuma suka karyata tsananin azaba ya tabbata a gare su to wannan bi yana daga cikin sifar ahsanul hadith wanda yake ya isa matuƙa wajen balaga da kurjini da gwaɓi sannan wannan sifa ta farko kenan cewa shi alqur'ani shine ahsanul hadith an sifanta alqur'ani da cewa zance ne labari ne auri da yawa fala allaka baqi'un nafsaka in lam yu'a fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa فبأي حديث بعده يؤمنون فويل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أفمن هذا الحديث أنتم أفمن هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أفبهذا الحديث أنتم تعجبون da wannan zancen ne kuke mamaki to wannan dukkaninsu an sifanta alƙur'ani da cewa zance ne saboda zance ne na Allah labari ne daga Allah jalla wa'ala to sannan Allah ta'ala ya saki sifa ta biyu kitaban littafi ne wato ma'ana alqur'ani abin a killace shi ne a cikin littafi kamar yadda Allah ta'ala ya ce bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz fi kitabi wa innahu lakit fala wa فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه Qur'anun كريم في kitabin maknun. wato alqur'ani a cikin littafi wanda yake tsararre wato a cikin wannan ya nuna kan cewa alqur'ani dinnan littafi ne. saboda haka waɗanda aka saukar musu da shi sun zamanto ahlul kitab ma'abuta littafi masu ilimi masu karatu kuma a cikin wannan akwai zaburar da al'umma kan a rubuce alqur'ani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kutabul wahyi marubuta alqur'ani da zaid ibn sabit da muawiya ibn abi sufyan da salim maula abi hudayfa suna daga cikin ke kutabul wahyi idan aka saukan masa da aya sallallahu alaihi wasallam sai ce ku sanya ta a cikin surar da ake ambaton kaza da kaza saboda haka aka sanya alqur'ani a rubuce kuma aka ji shi a karance sai dai ba a tattara shi ba a matsayin mushaf an rubuta shi amma ba a tattara shi ba a matsayin littafi killatacce da a zamanin sayyidina abubakar wanda ishara daga sayyidina Umar radiyallahu anhu dan kar rasa alqur'ani ya zama to ijma'i na sahabbai ba wanda ya saba ba wanda ya inkari aka rubuce alqur'anin nan a zamanin sayyidina Abubakar kuma kofi din ya kasance a wajen Aisha radiyallahu anha a lokacin sayyidina Uthman a lokacin sayyidina Uthman da tura aka karɓo shi ya sami kutabul wahayi lokacin da ya zamanto an yi sassaɓani wajen tilawar alƙur'ani saboda sababbin musulunci da suka shigo aka samu aka rubuta al usmani Usmani, wanda ake kwafi guda takwas aka tura shi zuwa ga tarsa na al'ummar musulmi wanda har yanzu akwai hoton kwafi ɗin wanda yake an samu wanda aka wanda yake a library ta Armenia a Armenia ko a Azerbaijan ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe guda biyu wanda har yanzu akwai nusa wadda yake killatacciya wadda aka ajiye ta saboda haka alkur'ani ya zamanto littafi ne rubutacce kuma sai ga shi har yanzu haka muke da shi a rubuce bal sanadiyar wannan ilimi aka musulmi suka assasa an ce masa ilmin rafi ilimi na rubutun alkur'ani ilimi na rubutun alkur'ani wanda an yi rubuce-rubuce a waɗanda duk suke karanta fannin ulumin qur'an sun san kasidar da aka rubuta a ilmin rasul wanda yake faɗan irin ka'idar yadda ake rubuta alkur'ani bisa wannan sifa da Allah ya faɗa ta alkur'ani a cikin wannan aya na biyu kuma na uku sifa ta uku Allah yake biha. mai kama da juna alkur'ani yana da kama da juna ma'ana wato a wajen gaskiyar da yake faɗa da bayani da yake yi da kuma ganinta ta gance wato a ma'anoninsa da lafuzansa suna kama da jura. a wurin da ake tsawaita jawabi irin yadda ake tsa'a wato kamar ayoyin makka sun sufantu da gajarta ayoyin madina sun sufantu da tsawo amma kuma duk sun yi kama da juna a wajen sun ƙunshi ma'anoni waɗanda suke maɗaukaka kuma sun ɗauki wato daɗin zance da fasaha da balaga irin yadda kowace ta dace da makami domin ita balaga wato kamar ji faɗi magana mai isa matuƙa shine ka faɗi magana wadda take a kan kanta tana da fasaha sannan kuma ta dace da halin lokacin akwai halin da ake buƙatar gajar takaitawa akwai halin da ake buƙatar tsawaita zance akwai halin da ake buƙatar a ɓoye wani abu akwai halin da ake buƙatar a bayyana shi to a kowanne ya zamanto abin da aka yi a nan wajen shine ya dace da wannan hali shi ake kira balaga to saboda haka alkur'ani ya sufantu da wannan sifa shi yasa ya zamanto shi mutashabih ne mai kama da juna ne ba za ka zo kana karanta sura madaniya ka ce kai ayoyin sun yi tsawo wallahi ta ginshe ni bari na sauri in je sura makiya mai ƙananan ƙananan ayoyi daɗin da kake ji a cikinta sai ka ji shi kuma yayin da kuma ka shiga ta sura makiya sai ka ji wani irin daɗi na daban ka ce ina ma tuntuna a can kake ba za ka taɓa jin bambanci ka taɓa jin kan cewa wannan ta zamanto tasirinta daban yake a cikin zuciyarka bisa tasirin waccan mai kama da juna ne wannan yana daga cikin mu'jizar alkur'ani kuma sannan ya faɗi sifa ta ƙarshe sifa ta hudu wato masani wato abin maimaita shi domin almasani jam'i ne na tasmiya ko jam'i ne na musanna dukkaninsa ma'anan abu wanda yake biyu biyu ko in aka ce abu biyu ne to shi abu ne wanda ake maimaita shi domin kal a lamba ta biyu ita ce mataki na farko na maimaita abu kamar yadda Allah ta'ala yake kuma rji'il basara karratayn sannan kamar yadda kallonka wata marra wajen wato bayan ka kalli sama sake kallon sama karo na biyu kaga sai aka yi amfani da karratayn wato karo na biyu to duk abin da aka maimaita shi to asalinsa abu ne wanda yake abin biyan kawa an yi shi an sake yin sa to alqur'ani haka yake abin biyantawa ne ma'ana ana ma'anoninsa wato nau'i biyu ne in aka yi in aka faɗi wato sifar lada sai aka faɗi sifar laifi in aka faɗi kyakkyawan alkawari na Allah na ni'ima sai kuma a faɗi narkon Allah da ban tsoronsa na uku ba. in aka faɗi halin ɗan aljanna sai a faɗi halin yan' wuta in aka faɗi halin bayan Allah salihai sai a faɗi halin azzalimai da fasikai to haka alƙur'ani yake biyu to sannan kuma abin maimaitawa ne a karanta shi a sake karanta shi kamar yadda sayyidina ali ya ambata a cikin hadisin tirmidhi wala yakhluqu ala kasratir rad alqur'ani baya dakushewa a bisa yawan maimaitawa wanda littafi ne za ka samu mutum ya sauke shi da safe da rana sanadar darba ya sake yin sauka kamar yadda imamu shafi'i yake yi kuma jama'a kar ku ɗauka fa imamu shafi'i a wannan sai su imamu shafi'i har yanzu akwai alarmomi wanda suke haka har yanzu akwai alarmomi wanda suke karatun alkur'ani haka akwai wani saurayi ba na manta lokacin muna samari wanda yake yin shafa'i da wuturi da alkur'ani a shafa'i ya yi izifi ashirin a raka a farko raka a ta biyu izifi ashirin da wuturi raka a ta uku ya yi izifi ashirin ya sauka akwai su to wanda zai rinka yin haka kullum daga littafi ne zai sa ya haka akwai nobel da za ka yi masa haka akwai littafin chemistry ko na physics ko na biology ko wani littafi na shakespeare ko wani diwani na turawa ko diwani ma na larabawa wanda za ka yi masa haka babu sai al'ur'ani Shi ne masani abun maimaitawa ba yadda za a yi alkur'ani ya bishe ka bal yayin da ma kake kake ka saba da karatunsa lokacin nan kake son ka rinka yawan karatun nasa yayin da ka guje shi shi ne za ka je maka nauyi amma daga ka dawo masa sai ka ji ya sake dawo maka ne sauki ya dawo masa ne sifa ta biyar ta fasha min minhu dun ladina shauna rabbahu halinsu shine fatun waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu suna makyarkyata wato jikinsu yana karkarwa ikar jikinsu na tashi daga abin da ke cikin alkur'ani wannan in ma wato ko ta fuskar gwaɗin magana ka ji maganar cewar gaskiya ce ake faɗa sai wannan ya yi tasiri a cikin jikinka har ga jikinka yana motsi yana karkarwa saboda tsorata da razana ko kuma tasirantuwa da wannan gaskiyar da jalala da ke cikin alkur'ani ko kuma saboda narko da yake yi ban tsoro da tahdidi da tsan da wato ban tsoro da yake yi sai ya sanya ka ta tsorata ka razana hakim wannan ga waɗanda suke musulmi da waɗanda suke ma ba musulmi ba waɗanda suke musulmi shi wannan sananne ne Allah ya bayyana sifarsu kamar yadda ya bayyana ana to hatta waɗanda ba musulmi ba suna ta wato alkur'ani ya ne musu wannan kurjinin yana bugun zuciyarsu da wannan jalalar ta wanda yake sai ya zama zamanto shine mabudin shigar su cikin addinin musulunci kamar yadda ya faru da Hakim ibn Hizam lokacin da aka zo da shi Madina a cikin ribatattun yaki na yakin Badar sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan magruba yana karanta wa tsor wa kitabin mustur sai ya ji ya kai inda yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yu'minun bal la yuqinun yace Allah da yake cewa shin an halice su ne ba daga wani abu ba ko ku su ne suka halitta ko ku su ne suka halicci sama da ƙasa bar ba sa sakankan cewa yace ta da qalbi an yatir zuciyata kamar ta tashi yake shine farkon shigar imani cikin zuciyata wannan ya ja zuwa ga addinin musulunci shi yasa hatta kafirai ma waɗansu kuma in suka ji raunin sai ya bugi zuciyarsa kamar yadda ya faru da Utbata bin Rabi'a da ya je ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam zan ran maka da abubuwa guda uku kun mulki kake so mu mai da kai sani kun kuɗi kake so mu tattara maka kuɗi ka fi kowa kuɗi in kuma wannan abin da yake samun ka cuta ce ta tabin hankali musamman maka magani yake ka gama yake eh sai ya buɗe masa surat hamim fusilat har sai da ya kai fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud sai ya sa ya toshe bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hada ka da Allah na hada ka da zumunci kai shiru saboda yanda alqur'ani ya bige shi to saboda haka wannan sifa ce to waɗanda suka yi imani su kuma haka zuciyarsu sai ta tsorata suna makyarketa sannan kuma da fatin nasu da zukatan nasu sai su nutsu a cikin ambatan Allah yayin da kuma suka karanta abubuwa alqur'anin dai yayin da suka tsorata suka razana kuma idan abun karanta rai ya zo musu na kyakkyawan wa'adin Allah jalla wa'ala sai ga sai ka ga kuma wannan makyarketar da suke saya da sun nutsu saboda sun ji bishara sun ji abin da zai faranta musu rai ambaton Allah ya sanya musu sun samu nutsuwa wato sai zukatan su nutsu a cikin ambaton Allah wanda shine ahsanu zikir to Alƙur'ani da yake sanya makyarketa kuma shi ne yake sanya farin ciki da bishara E, ka ga abin da za ka ji wani lokaci ya sanya ka ka fashe da kuka wani lokaci kuma aka karanta ka sai ka ji kamar ka tashi sama dan farin ciki da murna da jin wani irin hali na tasiri na tasirantuwa da abin da zai faranta maka rai a cikin zancen Allah to Allah ya ce wannan alqur'ani shine shiryar Allah ita ce shiryar Allah wanda Allah yake shiryar da wanda ya so da shi waɗansu ma'ana ta biyu ta zalika ɗinnan ai wannan hali na waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu in aka karanta musu alkur'ani to shine shiryar Allah wato shine halin da waɗanda Allah ya shiryar da su wato ba halin waɗanda shaiɗan ya yi tasiri a kansu ba wanda idan sun idan sun ji maganganu ko kuma sun ji abin da zai tasiri a gare su sai hankalinsu ya gushe, su rinka yi iface suna cewa wai sun samu shauki to wannan ba shi ne ainihin halin shiriyar Allah ba ba kuma shi ne tasirin ambaton Allah ba tasirin ambaton Allah na hakika shi ne wanda wanda aka ambata a nan ba waɗanda suke da'awar kan cewar suna samun hali wanda yake hali ba irin na sahabbai ba Ka ga mutum suna burgima wai da da'awar kan cewa sun tasirantu da ambaton Allah ko kuma suna a hankalinsu ya gushe suna hali na kamar waɗanda suka kamar waɗanda suka samu tasirin aljanu irin waɗanda suka hau gori wannan ba shi ne shiriyar Allah ba shiriyar Allah ita ce wannan hali kuma aurare da yawa a cikin alkur'ani mun gani a yanda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa innal ladina eh, eh, innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yaqurruna lil asani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a to Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min hadi wanda duk Allah ya fitar da shi babu mai shirya a gare shi in Allah ya kai mu gobe za mu tashi za mu maimaita abin da yake da alaƙa da wannan aya na waɗanda suke ganin kan cewar wannan aya wai madogarar su ce a kan raddin hadisin manzan Allah hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarya suke da wannan da'awa ta su alqur'ani yana wani yana gefe su kuma suna wani gefe da Allah ya kasance Allah ya Allah kare mu da Allah ya kasance ya mu da shi har zuwa lokacin da zamu shiga aljanna da cikin alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk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 neman su mana wasiki da yi musu addu'a Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka ba su kariya da kariyarka Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka biya mana bukatun mu baki ɗaya. Allah ka amintar da mu daga dukkan sharri Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ije mana sharrin abokan gaban Allah abokan gaban addinin mu wada Allah wannan addini namu waɗanda suke waɗanda suke neman kawo mamaya akan wannan ƙasa ta mu muna roƙon muna roƙon ka ya Allah ka ije mana sharrin su Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka ba mu Allah ka ba mu aminci da amincinka Allah muna roƙon ka saukar da arziki da wadata a wannan ƙasa ta mu Allah ka shirye gabanin mu ya zuwa ga abin da zai kawo ci gaban wannan ƙasa da zaman lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari a wannan ƙasa ta mu a dukkan matakan mulki برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين